أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يد مكتاب حدواء وأن مسلاتنا مسجد القرآن دون تفسير القرآن بساقهوري وأمن شيوانا الله سبحانه وتعالى za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da mika kokon bara ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai ya sa mu a cikin bayan da za a gafarta musu a wannan wata mai alfarma a jiya da ikon Allah mun tsaya akan darasi na shida yau za mu tashi akan darasi na bakwai wannan wata na da hijira shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida muna cikin sura ta biyar daga cikin jerin gwanan surorin qur'ani daga sama wato suratul ma'ida sura ta farko suratul fatiha ta biyu suratul baqara ta uku suratul ali imran na hudu suratul nisa ta biyar suratul ma'ida muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya ba mu ikon dacewa injiniya suna yanda yake tunatar da ni da takarda cewa akwai baiwar Allah mari ya idi rufa'i da ta ɗauki shekaru da dama ta kan ɗauki nauyin tafsirin da muke gabatarwa na mata musamman a BATV. Ibrahim da bai buga mun waya injiniya yake ce mun Allah yi wa mahaifiyarta rasuwa. Muna a garin Misau kenan ko da yake a Misau take amma labarin da na samu an kai ta federal teaching hospital na gombe ne a can allah ya ɗauki rayuwarta muna aiki da wannan dama muna mika ta'aziyya zuwa ga yan uwanta gaba daya da inna lillahi ma a'ata wa lahu ma abuka wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma azama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum na Allah ne abun da ya bayar nasa ne abun da ya dauka kowane rai a wurinsa akwai lokaci da aka ayyana masa idan ya ba maka wa sai an tafi Allah ya girmama ladan ku Allah ya kyautata ta'aziyar ku Allah ya gafarta wannan baiwar Allah da Allah ya sa abin da tara'atan ya abin da ta bari a nan ita rasuwa ajali idan ya zo babu makawa sai an tafi kaunar mutum bai sa a bacci kinsa bai sa a tura shi da wuri kowa ajalin sa yake jira a Allah ya ji kan ta a ta'aziyya dai a rasuwar ciro gwamnati yana cewa wai wanda ya mutu bai yi sauri ba mu da muke nan ba mu dade ba sai mun zo ciro Ya yace ai mutuwa ta yi mun gaugawa ta dauke uban daki na to ya ce wanda ya mutu bai yi sauri mu da muke nan ba mu dade ba sai dai in mun iso a can gaba kuma yace to ai mutuwa ta yi mar gaggawa ta dauke uban dakin sa <laughs> to muna roƙon Allah ya gafarta mata Allah ya jiganta da daman mu anan ko da ba ambata ba ko waɗanda suke da waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a waɗannan kwanaki ko watanni da duka muna roƙon Allah ya gafarta musu ko da ba mu kira suna ba Allah ya sani to muna roƙon Allah ya gafarta musu mu kuma Allah subhanahu wata'ala ya sa idan ta mu ta zo ta yi dawo Allah ya sa karkar rayuwar mu ya farko rayuwar mu kyau Allah ya sa mu wani lafiya a na biyu ga ɗaya daga cikin yan uwa da muke tare da su a nan wurin da suke Eh, sai da kafin sautul qur'an yana tunatar da yan wasu a tafsirin da muke gabatarwa tun daga shekara na 2008 zuwa 2009 zuwa 2010 zuwa da 12 zuwa da 13 zuwa da 14 da kuma da irin rijalin wa nisa da kuma hadis na ilal istilaf da siyamu ramadan da hisnul muslim gaba daya an hada su a cikin yan ina ji a cikin memory card guda daya kudinsa dan karamin kudi ne naira dubu daya duk waɗannan da rusa akalla darasin shekara shida da kuma littafin rijal wa nisa ina ji biyu yana ko littafin da aka yi akalla kusan shekara bakwai ana karanta shi da hadatu na ilal ikhlas dukkanin su akan naira dubu da yi sauki da yawa gaskiya gaskiya ayyukan da suke sai dai kawai Allah ya biya su da aljanna amma ni ina ga aida na ce kudin a ce ya <laughs> to bari dai a zama mu bashi haka ko <laughs> ke ramadan bonanza ne ko to a ce a je an ɗaga kafa ne saboda ramadana to muna roƙon Allah subhanahu wataala kudin ma a daga muku kafa guda ce don ko a baya da haka ɗaya daga cikin yan uwa da bai so na ambaci sunansa ba wanda yake matasa masu kokarin harkan addini da zai ke buga min waya yana kan hanyar da biya cewa darasin da muke gabatarwa na sunna TV ya dauki nauyin safi sabilillah kudi ne mai yawan gaske ma ya ce ya bada kudin har ya shiga akawun an samu alat so za ka ya dauki nauyin darasin gaba da fi sabilillah muna roƙon Allah ya gafarta masa ya biya shi da gidan aljanna a gaskiya dan uwa ne matashi ba wani babban mai kuɗi ne ko wani babban mai mulki ba ma da mulki kawai zuciya ce kowa da irin tasa a kawai shine al'imani nan ba alkafura bane ya ba da kudin sa naira miliyan ɗaya ko abin da ya kama da haka yace ya dauki nauyin karatun nan fi sabilillah ban san adadin kudin ba tsammani nake amma dai ya riga ya ce ya biya Allah ya saka masa da gidan aljanna Allah ya mai yawaita mana irin su kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon ci gaba da koyi da ayyuka da alkhairi baya ga haka akwai wanda ya buga mu waya kaman jiya shekaran jiya da jiya akan wai shine ciyaman na AA na Foundation a yana gaya mu cewa foundation din AA Rana sun dauki nauyin tafsirin mu a wasu kafafen watsa labarai a jigawa har an fara sawa ina ji ko akwai rediyon tarayya a nan ne sun dauki nauyi su ma cewa foundation din sun dauki nauyi muna aiki da wannan dama muna addu'a Allah ya biya su da gidan aljanna a dazu ya kara kira na a waya sai ya ce sun sake samun wani fili a gidan TV a kuma Kano a jin sun kara saya suna bukatar da Allah tura musu darussan da ga ya dace za su saka a ciki to duka Allah ya biya su da gidan aljanna wallahi akwai jihohin da har yanzu ana sa sai dai abugo mu waya ce ana ga ana sa tafsirin ba san waye dauka ba to haka aikin alkhairi yake Allah ya ba mu ikon yi don neman yaddarsa ta ribar shi ne yi don Allah Allah ya sa don neman yaddarsa muke mu da su gaba daya abinda muka kuskure Allah ya yafe mana abinda muka dace Allah subhanahu wataala ya ba mu lada a kansa akwai jihohi da dama da ana samun waɗannan nan har ma wasu kasashe daga cikin kasashen Afirka ana samun wasu sun ɗauki nauyin duka amma babu bukatan mu tsaya muna ta bayani a kai duk waɗanda suka yi Allah ya biya su da gidan aljanna na kan bayyana iya wanda aka gaya mini ne officially rasmiyan amma wanda ba faɗa ba to ba ka ma iya sani ba kawai sai dai ka ji an ce ana ɗauka wani ma a jihar jawa aka yi wani bawan Allah to haka ake faɗa a wuce to wanda ba faɗa ba ba ka sani ba kuma abun sha'awa ba wanda aka ja kace sai yayi kawai aikin ake na Allah wani yayi sha'awansa sai ya ga bari yayi tarayya da mu a cikin kila ga wannan ba karaman ni'ima bane inda cewa muka yi sai mun je mun matsa mutane sai an biya an sa mu a kafafen wasa labarai sai Allah ya dauke albarkar albarkan abu ko an sa ba mai sauraro kuma wanda bai daukar sai yi amma a yanzu da ikon Allah da aka ci gaba da yi waɗanda suke daukar nauyin har kace ce suke yi yanzu misali akwai kafin watsa labarai da aka samu a wata jiha wannan sun dauka wannan su ba sun dauka aka yi ta rikici akai aka yi ta musu a DND sai aka musu sulhu waɗannan su dauki tafsirin mu na lafiya wannan su dauki na zisiya a haka aka amince aka ci gaba da yi kuma dukkanin su ganin daman su ne dayan muna da labari saboda alaka sun dauka dayan ba ma sani ba officially babu wanda ya gaya mana kawai shi muka yi sun je sun ce sai an bar musu wannan to duk yadda aka lalace akwai masu yin aiki don Allah waɗannan irin abubuwa yunkuri da suke wallahi shi yake kara mana lokaci karfin gwiwar yin ayyuka da saboda yana bawa mai da'awa farin ciki kaga abin da ake mutane suna karban sa karban Allah ne yake sa a yi ba nawa ba ko ba a karba wajibi ne a yi amma nan ne rai yana so ga an karba don ko annabi yana son yi a karba sa Allah ke cewa Allah ka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minina a cikin nan dabi'a ce ta dan adam yana sha'awan ya ga sakon nan an karba dan ba wai burin mu bane fa a ji a shiga wuta burin mu a shiga aljanna ba ma taba tunkaho da cewa ƴan wuta za su yawa mu burin mu da tunkaho mu da fatan mu Allah ya sa yin aljanna su yawa waɗannan bayan Allah da dukkanin su Allah ya biya su da gidan aljanna Allah ya yawaita mana irin su muna kuma musu godiya a kai muna ƙara gaya musu wannan yunkuri da suke yana ƙara mana kaimi da kuma ƙarfin gwiwan ci gaba da yin ayyukan alkhairi mu da ku duka Allah ya sa ayyukan mu a kyawawan mai a cikin mizanin kyawawan ayyukan mu jiya mun tsaya akan daidai aya ta shida aya da muka yi bayani akan siffa ta alwara bisa ga karantar wasu sunna da kuma wanka na janaba da siffofin wankan janaba din da yadda ake yin sa da kuma abun da yake kama mutum na janaba ya ci da sayin wanka din daga karshe Allah ya bayyana mana cewa iya nufin bai nufin ya sanya kunci gare mu a cikin addinin musulunci Abun da yake nufi shine sauki gare mu ya kuma bayyana cewa yayi haka ne dan ya cika ni'imarsa zuwa gare mu da kuma tsammani ana bayyan za mu gode masa Allah ya ba mu ikon gode masa ya sa mu a cikin bayin da ke godiya dare da rana za mu tashi akan aya ta bakwai a ramma insha Allah a cikin darasi da bakwai kenan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم hmm. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور واذكروا كتنا ni'imatan lahi ni'imar Allah alaikum akanku wa misaqahu da alkawarin sa allazi wanda wasaqakum bihi yayi alkawari da ku mai girma in qultum a lokacin da kuka ce sami'ina mun ji wa ata'ana mun bi wattaqullaha fi tagawa zuwa ga Allah inna Allah lalle Allah alimun mai ilimi ne bi zati sudur da abun da ke cikin kiraza. dukkan abun da aka boye a kiraza Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi wa zukuru tuna so ake gaya wannan su wane ne kuru? na'am su ne masu imani saboda ayar bayan ta an ce ya ayyuhal ladina amanu bi ma'ana kuru ayyuhal mu'minun ku tuna ya ku mu'minai Allah alaikum ni'imar Allah akan ku a nan da Allah ya ce ku tuna ni'imar Allah a kanku wata ni'ima yake ni ku tuna ni'imar Allah a kanku sannan menene matsayin umarni al'amru yufidul wujub shi umarni idan ba a samu sanadi da ya gusar da shi ba to iya nufin wajibi ne al'amru lil wujub ne sai dai an samu dalilin da ke cire shi daga wajibci ya mai da shi mustahabbi ko halal ana iya aiki da shi amma in babu dalili al'aslu al wujub ne dalilin wannan malamai suka ce to kina ni'imar Allah a ambace ta da aka ce wadhkuru ni'matallahi alaikum ambatan ni'imar Allah subhanahu wata'ala cin wajibi ne ko ba wajibi ba malamai suka tsera ka suwa kashi biyu akwai wanda ke zama wajibi akwai wanda ba yake zama ba wajibi ba idan ya zama mutum ya manta falalar da Allah ya masa dalilin wannan har ya zama yana saba wa Allah ko kuma ya hana shi bautan Allah saboda sabon Allah kana biyu ne ko ka kame daga bauta masa ko kuma ka saba masa to sai dan mutum ya kame daga abin da ya dace yayi ko kuma ya aikata abin da aka ce kada yi dalilin manta ni'imar Allah a nan tuna ni'imar Allah ya zama wajibi amma idan ya zama kuma da ambatanta da rashin ambatanta ba zai kara masa aiki ba to anan tana ni'imar Allah halal ne in an tsananta a ce mustahabi amma ga duk mutumin da tuna ni'imar Allah subhanahu wataala zai sa ya kara kaimi to wajibi ne ya zauna rika tuna ni'imomin Allah subhanahu wataala ɗaya bayan ɗaya da masa ka tuna ya ma kaza ya ma kaza ya ma kaza wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha duk abin da kuke nema ya baku idan za ku zauna da dukkan sun ku da computers duka da duniya don a rika computing adadin ni'imomin Allah Allah ce ba za su kare ba ba mutumin da zai iya zama ya kirge adadin ni'imar da Allah subhanahu wataala ya masa ko ya mini ko ya miki ko ya masa ko ya mutu mafhum sai yanzu haka a nan wurin malamai suka ce dukkan tayin da tuna ni'imar Allah zai sa ka kara aikin alkhairi ko ka kame daga sabon Allah to ambatanta da suna ta wajibi ne gare ka kula ga wannan a ce ka'idan ayar bai tafan mutane akan hukunci da kowane mutum ana masa hukunci a gashin kansa ne idan aran ma bai tuna ni'ima ba dalilin wannan zai sa ya rage bautan Allah to ya tuna ni'imar wajibi ne idan tuna ni'imar zai sa ya ƙara ƙaimi wajen bautan Allah ko ya kame daga sabon Allah tuna ni'imar Allah a kansa ya zama wajibi wanda kuma zai tuna ni'imar Allah idan ya tuna ta dalilin wannan sai ya yi dagawa ya kuma butulcewa Allah to anan malamin suka ce tuna ni'imar ma zai zama haramun gare shi har sai lokacin da ya ne ya gyara imani ikhlasi ya shiga zuciyarsa to anan ba zai taɓa yadda ya saba wa Allah ko ya yi dagawa da ni'imar Allah ba mu duba annabi Sulaiman da annabi Dawud ai Allah ni'ima don ɗaya daga cikin ni'ima ne jin maganar tururuwa yana tafiya yana cewa ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum sulaymanu wa junuduhu wa hum la yashuruna tururuwa na ga yan wanda kuyi yi gaggawan shiga gida ga Sulaiman da rundunarsa kada su kashe ku ban sani ba a lokacin kaga ga ni'ima ce Allah ya masa mu dan sai ta ce wa hum la tururuwa da kanta da san shi ba azalimi bane dan zai taka ku bai sani ba sai aka ce fata ba sama ba fi kan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya sai yayi murmushi fata ba sama ba fi kan yana mai dariya sai ce ya Allah ka kara min a cikin ni'imominka sai tururuwa ta marce da shi ba a zalimi bane ya gode wa Allah akan wannan mafhum inda wani jabberi ne in jabala zai ce to kun ji ko tururuwa sun san ma yan bala'i ne ita da kanta ma tana tsoro to kaga daga nan al'amari ya lalace to ba shi bawan Allah tuna ni'ima ko an ambata masa yana sa ya gode wa Allah ne to duk musulmin da tuna ni'ima bai sa ya gode wa Allah bai sa ya saba wa Allah to wannan musulmin imanin sa akwai bukatan gyara saboda me saboda ni'ima tana kusantar da mu ga Allah ne ba sankarwa ba idan ka nisantar da kai to al'amari yayi mu ni'ima kana biyu ne a wurin malaman qur'ani akwai an-ni'ima al-amma akwai an-ni'ima al-khassa akwai ni'ima amma shine ni'imar da Allah yi wa kowa da kowa yayi wa musulmi yayi wa kafiri yayi wa akuya yayi wa rago yayi wa kaza yayi wa bera yayi wa kura yayi wa cinnaka ita ce misali ni'imar rana ni'ima ta wata ni'imar ruwan sama ni'imar oxygen da muke fita akwai wanda Allah bai bawa ba wani kace ce ni'ima al'amma wato ni'imar da dukkan wata halitta na iya amfanuwa da shi hatta ganye na amfanuwa da rana saboda photosynthesis duka wannan ni'ima ne to sai a ce an ni'ima al'amma ita ce ni'imar da Allah yake cewa wa ma bikum min ni'matin famin lalla duk abin da yake tare da kudin nan daga wurin Allah ne to ne kace an ni'ima al'amma don ya ce min bikum wa ma lakum wa ma bikum min ni'matin duk abin da ke tare da ku min ni'ima kaga sai ka ci bin nakira bi ma'ana dukkan ni'imar da ke tare da mu daga wurin Allah ne to wannan ita ce ni'ima general ta zama wajibi mu gode wa Allah akan ta akwai ni'ima khassa wato ni'ima ke bantacciya da yake yi wa mu'minai idan an nufe ka da sharri Allah ya tunkuɗe maka idan kai addu'a Allah ya amsa maka idan ka nemi haihuwa Allah ya baka in ka nemi rufin asiri ko lullubin asiri Allah ya lullube maka shi ababe da dama suna tunkaran ka na kalubale sai Allah ya kawo maka dauke wannan ita ce an-ni'ima al-khassa wato ke bantacciyar ni'ima da yake wasu specific mutane ita ce ba mu labari a suran farko a Qur'ani da yake ihdina siratal mustaqim siratal an an'amta alaihim kaga hanyar waɗanda kai ni'ima akan sai ce ghairil maghdubi alaihim walad dallin ba hanyar wanda kai fushi akan su ba al yahudu ba ad-dallin ba wanda suke an-nasara kaga kenan wasu mutane ne ke bantattu tun da anan an cire yahudu an cire nasara a ce ni'imar da muke roƙon Allah ya mana ba ita ba ni'ima ce general ba ke bantacciya ce ga wasu mutane ita ce ni'imar da Allah yake cewa wa man yuti Allah wa rasula Fa ula ikan ma'an na daina an aman naku minan na biyina wansi biyina wasu hada yi wa haɗu na ula Wannan ita ce ni'imar hafsa, ke kantar da wala da wala ya samu, ni'imar aljanna ba kowa ya samu ba, ni'imar yin kinwa a filin jama ba kowa ya samu ba, ni'imar ayi addu'a a amsa ba kowa ya samu ba, ni'imar imani ba ko wani Allah ya ke ba sai wanda Allah din yake so. duk waɗannan jerin ba nan ni'imomi ne yana ba wani kuɗi ya hana wani ni'ima ce khassa mako yana ba wani haddan qur'ani ya hana wani yana ba wani fahimtar sunna ya hana wani yana ba wani lafiya ya hana wani duka waɗannan ni'ima ce ke bantacciya dukkanin su guda biyu sun shiga cikin wasu kuru ni'imatallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya muku mafiya yawan dan adam idan iya tunan ni'ima khassa wanda aka kebance shi da shi da ba kowa ya samu ba ya ji ta ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda rana da wata yana ga aikowa ma yana amfanuwa da su ko ruwan sama idan za a yi ba gidansa kada yake ba gidan kowa da kowa aka yi to da aka yi a gidanka sai ka gane makwabcinka gidan haya yake kai mallaka kai idan ka kaddara hayan kake sai ka tuna wani shi kudin hayan ma bai samu yayi ba wani ya zama iya da family ma Allah bai kaddara yayi ba kaddara ka san an yi ruwan ya shafi kowa da kowa suna cewa wani yana asibiti bai ma san ana ruwan sama ba saboda halin da yake ciki bai ma san me ke faruwa a duniyar ba idan damuwa sai maka yawa je ka asibiti ka zaga ka dawo sai ka ji duk damuwar ta yayi saboda duk abin da kake bukata ga wasu jama'a an kange su da katanga an ba su gadaje an jera su ɗaya bayan dai suna farce duk abin da kake tunani baya gaban su neman jari bai gaban su neman aikin yi ba su suke nema ba su nemi haihuwa ba su bane su nemi ma auren da za su yi ba su bane gida ba su bane abu ne suke nema lokacin shine lafiya duk abin da kake tunani shi ba cikin lissafin su don haka tuna ni'ima na Allah subhanahu wa ta'ala al shine ga duk mai imani ya kara ma kusanci zuwa ga Allah shi yasa yake fa amma bi ni'imati rabbika fa haddith da ni'imar da Allah ya muku ku rika bada labari at-tahaddus bi ni'matillahi shukrun ba da labarin ni'imomin da Allah ya mana a bangaren godiya ba bangaren dagawa ba to wannan ma godiya ne ga Allah subhanahu wataala sahabbai sun taba fitowa a dare Abubakar Siddiq da Umar radiyallahu anhu suka ci karo da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su ne sura ko dare suka ce yunwa kai ne sura kai shi ma yace yunwa ta fito da shi suna cikin halin kaganika babu wanda zai iya daurewa a su ba sai saboda yunwa suna zaune sai ga wani sahabi ya nemo ruwa a dare ya dauke su je gidansa da su ya sa aka yanka musu dabba aka fede aka gasa musu suka ci naman kowa ya ce ko manzo Allah ya ce yunwa ta koro mu a gidajen mu a cikin daren Allah ya azurta mu da wannan ni'ima na nama ya ce wallahi gobe kiyama Allah zai tambaye mu akan ta shine ne summa la tus'alunna yawma idin anin na'im summa la tus'alunna yawma idin anin na'im summa sallan wallahi za a tambaye ku a wannan rana akan ni'imar da Allah ya muku wato abinci ka cika goshi ma ni'ima ka je ka ga wasu mutane a yanzu a kasar Burma ba su ma san wani hali suke ciki ba gida ma ba sa tunanin sa azumin da kake yi ga wasu talakawa musulmai a kasar sai ne yanzu an hana su yin azumi da da karfi ake kama mutum a kwantar a dura masa abinci a cikin zafi sai ya ya ma wa Allah ba amince ba da karfi sai ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala duka waɗannan ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala ya mana har ka manta fa idan za a tambaye mutum akan ni'imar naman akuya da ya a dare mutum ne ni'imomin da Allah ya mana yayi ni'imar fanka sahabbai ba san da ita ba ni'imar wutar lantarki sahabbai ba san da ita ba wannan hasken da muke gani sahabbai ba sani ba microphone da muke ji ba san da shi ba radio da tv da ke isar da sako sahabbai ba san waɗannan ni'imomi ba ba su da ni'imar keke balle mashin balle mota balle jirgin sama duk waɗannan ni'imomi babu duk babu wata hanyar sadarwa sai dai kai tafiya daga gari zuwa gari ko bayan Allah masu karama waliyan asali Allah ya musu karama daga lokaci zuwa lokaci ya musu baiwa da wannan amma yanzu sai ka dauki waya ka buga sahabi bai san waya ba mutumin makka bai iya buga mutumin madina mutumin da ke cikin madina bai iya buga mutumin jidda haka sahabbai suka rayu wannan tufafi da muke saba samu irin wannan ni'ima din ba duk waɗannan jerin gwanan ni'imomi da Allah ya mana kar mu dauka ba a banza ne Allah zai tambaye mu shin mun bauta wa Allah da su ko mun saba wa Allah wayar da muke yi muna yi don sadar da zumunci don da'awa ne don kyautata alaka ko muna yi don mu sabi Allah duk waɗannan nimomi Allah zai tambaya intanet mai kake da shi Allah zai tambaye ka ni'imar talabijin wallahi abin Allah subhanahu wataala zai tambaye mu akai mun bauta wa Allah da shi ne mun nemi ilimi da shi ne mun yi tarbiyyar 'ya'ya da tashoshin addini ne ko mun lalata tarbiyyar yara da sabon Allah duk waɗannan ababe ni'imomi ne kar manta da su ka ka kwanta yaya kake aiki da su shin kana bin Allah da su ko sabon Allah ne in bin Allah kake da su ka gode Allah ka zubar da ruwa ka saka da farin ciki idan sabon Allah ne yi gaggawan gyarawa akwai ran da za ka tsaya gaba ga Allah a tambaye ka akan ni'imomin nan dai bayan ɗaya mafhum sai za ka yace wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah akan ku ni'imar ba ɗaya bane saboda mufradul mudaf ya ummu in duk inda aka abu mufrad aka jingina su ga wani abu to ko da singular aka kira to yana nufin ya hada dukkan jam'in ni'ima misali wa zukuru ai kaga ni'imata shine mai maqulun bi da wa huwa mudafun allahi mudafun ilayhi to zaka kaga ni'imatan allahi shine maqulun bi shine mudafun shine mudafun ilayhi kula da wannan dukkan ni'imar da ke cikin duniya ta ji ciki مفهوم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه لكم ميثاق ناسا misaq shine alkawarin Allah in an ce al-misaq asali shine al-ahad al-azim wato alkawari mai girma in an ce misaqun girman sa yafi a ce al-ahad in ka ce ahadun al-ahad na alkawari wa aufu bil ahad innal ahada kana mas'ula to al-ahad girman sa bai kai al-misaq ba don haka yanzu a ce al-misaq sai a ce al-ahad al-azim wato alkawari mai girma shine nifaq al'amarin alkawarin da girman sa yayi yawa sai Allah ya ce mu tuna mu gode ni'imar Allah ko mu tuna alkawarin da ya kulla da mu wanne ne alkawarin da Allah ya kulla da mu Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu habarul umma yace shine alkawarin da muka yi wa Allah tun muna cikin iyayen mu a ran ma duba cikin suratul arab وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم hmm. قالوا بلى hmm. شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون والنشي لألقى ورنمك وألا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واسدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون gabanin Allah الله يحدث mu mu zo duniya muna gadon bayan babanmu Adam kamar yadda hadisin Abu Dawud rahimahullah da Allah ya halitta mu kaman ƙwayar zarra sai zuwa mu a cikin gadon bayan baban mu Adam sai fito da mu kaman ƙwayar zarra sai yace ya halitta mu ne don mu bauta masa da ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bautan Allah kuma kace kalimatu shahada la ilaha illallah sai muka ce wa Allah mun amince zai ce to zan halitta ku amma ku tafi duniya ku rike ta kar kuma fa ku dawo ku ce kun manta sai ni na ɗauki alƙawarin ba zan ce na manta ba zan zo da tabbatar da Allah ne a ma ya dauka shugaban kasar saudi arabia ya dauka sarki kenan ko shugaban amerika ya dauka shugaban najeriya ya dauka shugaban dubai ya dauka ko sarkin su kenan ko shugaban malaysia shugaban uk kowane mutum ya dauka talakan da ke najeriya talakan da ke niger talakan da ke kamaru da ke ghana kowa sai dauka sarkin da ke najeriya da ke amerika sarkin da ke niger kowa sai dauka bi ma'ana kowa a duniya ya dauki alkawarin ya amince zai zai bauta allah shi kare Allah ya ce to kada fa kuce kun manta au taqulu innama asraka aba'una min qabl ko kuma ku dawo da baya dan ganganci ku ce ai iyayenmu ne suka yi shirka sai muka zama wata zurriya bayan su sai muka yi ta imitating munanan ayyukan su wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi ma alfaina alayhi aba'ana sai suka ce kawai iyayenmu muke tafi wannan ba uzuri bane karbabbe to wannan shine kutunan misaka wannan alƙawarin shine na kalmar shahada kowa a cikin mai tuna ya dauko alƙawarin zai zo bauta wa Allah kalmar nan ita ce zaka rika tunawa ba dare ba rana shine la ilaha illallah in ka ce la ilaha illallah to kana faɗan wannan sai Muhammadu Rasulullah ya zo ya gamu da wannan saboda baka san la ilaha illallah ba sai ta bangaren Muhammadu Rasulullah in ba dan shi ba da baka tanta ba in kuma kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah to a lokacin ya zama me idza jitama'a iftaraka wa idza taraka ijtama'a kana hada jumlan kuma sai kowanne dauki ma'anarsa kowanne dauki sharuɗansa kana cewa la ilaha illallah wa malamai suka ce akwai sharuɗa guda bakwai na farko shine al-ilmu al-munafi lil jahl na biyu al-yaqin al-munafi lil shakk na uku al-qabul al-munafi lil radd na hudu al-inqiyadul munafi lishirk na biyar al-ikhlasul munafi lishirk na shida as-sidqul munafi lilkadib na bakwai al-muhabba munafiya liljiha ita kalmar shahada ba ta zama original sai waɗannan seven conditions sun sun cika ita miftahul janna ne mabudin aljanna mabudin mabudi ne dake da haƙora guda bakwai idan aka ce kana da fado mai haƙori bakwai sai kuskure faru ɗaya ya tumbuce idan ka je buɗe fadon zai budu ba zai taɓa buɗuwa ba to haka kalmar shahada ta ce a waɗannan condition sharuɗa baka idan babu ɗaya shi kenan kalmar shahada ta yi damage idan mutum ya je lahira bai je da original kalma ba in kana son ceto a lahira sai ka rike ta shi yasa qur'ani yake la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada wannan alƙawari shine kalmar shahada in ka je da ita tabbas manzon Allah zai cece ka amma duk wanda ya sake ta to yayi sakare ta kama iska babu wanda zai cece shi kuma ita fa aljanna abinda za ku fahimta duk duniya ba ne ba ne da sai Allah subhanahu wataala ko annabi bai ba aljanna Allah ne yake bayarwa shi yana lamun cewa ne in ka cika sharadin wanda Allah zai bawa balle kuma ka ce wani mutum wai wai ya baka aljanna ko ya sayar maka ai wallahi da mutum ya tsaya ya ce baka jina gare ba ka da naira biyar ka yi buɗe baki a ran ma tambaya mai sauki mutum ya taɓa kyauta da abin da ba nasa ba yanzu aljanna fa annabi yace kalakan aljanna hadisin bukhari kaman duniya goma ne to kaddara ba wannan ba haka kawai sai wani ya same ka sai ka je kofar gidan sarki sai ce ka ga gidan nan yana eh, baka kyauta ka je ka samu fada ka ce an ban gidan nan kyauta ka je da zaka gane kare maka ba fada ba fa mala'iku ba ba faji ba ba mala'ika fa ba shi shidadun ba fa ka je ka samu ka je ka ce kai kuma in kana so gwada je kana baka ka gwada ka gani ba ta jibe ba ne ai akwai abin da in kana da wayo ko an faɗa ka san ba zai yi ba idan na ce na baka ai yaudaran ka na yi ko in dai a duniya ba zan baka gidan makhluki ba sai za a yi na je lahira in ce na baka aljanna ka yadda kuma a yi rashin sa'a wai a ce an sayar maka kuma ka ɗauki kuɗi ka bayar wai ka saya Allah wajen na sai na ce ai ko ba ko ba ilimi ko common sense bai yadda da wannan ba hankali to dan Allah ya nuna ta waje ko a ran mai je wajen mota ba ta sabi za ka motar wani yani na zauna lafiya matsala ce fa mai sauki haka kawai wani yana zaune a nan duniya bai san me zai je a can ba kawai yana ce ya gafarta maka ya yaje maka ya baka aljana kuma kai kai yadda ka zauna akan kaka kuma ka ji ne ma zauna lafiya in ya gaya maka wannan nagode ba ka da tabbas akai abin da kake da tabbas shine so barodo sai amun ne buga baki da shi wannan tabbas ne sai ka ban ko sai na tana maka addu'a wannan ya fi gaskiya in yana da arziki sai maka rita card sai maka katin dubu 1500 sai ku rabu lafiya amma kar ya je maka alkawarin kura ka je ka san ko babu da babu da baka da ka gyara to ita kalmar shahada shine wa mithaqul ladhi wa saqakum bihi da wannan babban alkawarin sannan da ya alkawarta muku kuma kuka alkawarta kuka yi yarjejeniya cewa za ku kiyaye shi shine wa mithaqul ladhi wa saqakum bihi wajibi ne duk inda muke a rayuwa babu abin da za mu ba muhimmanci kamar kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala ita kalmar shahada in ka je lahira da ita ita kadai tana nan zanzan to insha Allah ta'ala duk matsalar ka da sauki amma duk yawan aikin ka na alheri in ka je da ita aka same ta ta gurbace karkatacciya ce gura gurbi ne to duk ayyukan ba su da amfani dukkan ingancin aiki ya ta'allaka da kalmar shahada ne in an karbe ta al'amari ya ki in ba ka ba shi an yi asara zaka duk karatun da zaka yi duk al'amarin da za a ja ka duk wata addu'a da za a koya maka duk wani abin da za a baka duk maganin da za ka nema to ka tabbatar a cikin sa babu abin da zai taba ingancin wannan kalmar tare da kai ka damuwa da ka damu da kiwon ta sai da kake kiwon komai a duniya shine wa misaka kullabi wa saka kun biki da wannan alkawari babban alkawari da kuka yi alkawari da Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya amsa kuma ku amince za ku zo ku cika shi shi yasa annabi nan yaro karami ya dauka a lokacin mu'adu dan jabal radiyallahu anhu hadisin bukhari yace kuntu khalfan nabi ala al-imam fa qala li ya rasulullah fa qala li ya mu'adh atadri ma haqqu la ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad ala allah قال الله ورسوله اعلم كان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا قال يا رسول الله افلا ابشر الناس قال لا تبشره فيتخذوا duk al'amari da zamu kadai ta Allah subhanahu wataala shine na farko babu dare babu rana ka damu da cewa yayi za a yi Allah subhanahu wataala na gamu da shi ina mai kadai ta ta kowane irin bangare a cikin uluhiyya ta sa a cikin rububiyya ta sa a cikin asma wa sifatuhu duka nasa idan Allah ya nake ka da wannan to ka riba duk abin da ka samu idan babu wannan kai asara idh qultum sami'ina a lokacin da kuka yi alƙawarin kuka ce sami'ina mun ji wa ata'ana mun bi wannan shine sharadin imani mun ji mun bi har mazamu ayar إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك, وأولئك ulaika humul muflihun jazakumullahu khaira abun sani kadai maganar mu'minai idza du'u ila Allah wa rasulih idan aka gayyace su aka yi inviting din su zuwa ga Allah da manzon sa suke ne sami'ina wa ata'ana wa ulaika humul muflihun mun ji mun bi wannan su ne masu rabautuwa ita biyayya gaba ɗaya ta ababe biyu ne na farko ji na biyu bi idan kajjara a cikin su da ji da bi duk inda aka rasa ɗaya to babu biyayya kada saboda tsabar biyayya sai malam ya kira kai ce zo na aike ka central market sai ka zo a zuwa gaban sa zaka sai ka duya kace to sai na dawo sai ka da central market shi ne faɗi ne zaka sayo ba sai ka je central market sai kana sai ka ce na je na dawo don Allah kai biyayya in akwai masu warkar da da ya dace a neme su ne gaskiyar magana saboda me kaga anan kai biyayya kai baka ji ba an bai sanar da kyau na biyu kuma sai malai aike ka sai kace zan je ka bude kunnen ka sai ce da Allah je ka san sun ki a auno min shinkafa falo uku da za a dafa gobe a gida sai kace na ji sai ce ka ji eh ce in je in auno shinkafa falo uku da za a dafa gobe sai ce eh haka ne sai kace na ji sai ka zauna abun ka da Allah yi biyayya ba a yi biyayya ba dole sai ka ji kuma ka yi me ka ji waɗanda suka ji ba su ji da Allah yake ba su ji ba waɗanne mutane kenan ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم وما في سورة الأنفال آية الله كما في سورة الأنفال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين جزاكم الله خيرا ولا تكونوا كالذين كانوا سمعنا ولا نكون الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون الله kada ku zama irin jama'a da suka ce mun ji kuma ba ji ba ai kaga sun ji maganar amma me yasa aka ce ba su ji ba dan ba su yi da'a ba malam yace je ka san dan bakin ka sai shinkafa sai kace na ji sai ka zauna yace je ka na kalla na ji kai yanzu yanzu na ji kalla ba yanzu yanzu na a don Allah ka je yanzu baka da yace ai na ina yanzu yanzu kace eh ce to na ji da yi biyayya to shi ne Allah yace wala takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'una kar ku zama irin wanda suka ce mun ji ko ba su ji ba ai alamar kaji shine ka aikata idan ka kace kajin ba ta aikata ba shine in kajin daga ba baka da hankali kenan in kana da hankali ne zaka yi zaka shi sa yan gudu suka ce laukan na nasma'u aw na'qilu kaga ai da suka jin ba su hankalta ba laukan na nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir su ka dole ne idan an ji sai an aikata idan ko baka jin ba sai ka aikata daga shirme ne kawai a gaya maka magana bari in aike ka asibiti sai ka ce to kawai sai ka buga mashin garbiya su saboda tsabar biyayya an yi biyayya ba a ji ba to shi za ka ce sami'ina wa ata'ana kuka ce mun ji mun ji to wannan su ne sharuɗin cikakkiyar biyayya ka ji shi za Allah ya ce wa bashir ibad alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab kai bushara zuwa ga bayin da suke jin magana sai su bi mai kanta shine bin mai kyau shine mai biyayya shi sa Allah ya ce kuntu kuka ce sami'ina mun bi wa ata'ana mun bi zaka wannan shine sharɗin biyayya ni da kai mun ce wa Allah subhanahu wata'ala mun ji mun bi za mu kadaita shi dukkan abin da zai zama shirka a cikin ayyuka ne mun nisance shi dukkan abin da zai samu yi wa Allah tarayya da wata halittarsa mu kauce masa dukkan abin da zai taɓa mana tauhidi mu yi avoiding ɗinsa mu zama jama'ar da ke tuna ni'imomin Allah subhanahu wata'ala dare da rana Allah ya samu wani lafiya wattaqullah ku takawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala menene ma'anar takawa mun sha ba da ta'arifin talbun habib kana iya ba da ta'arifin ta kawai da cewa talabul wiqaya min azabillahi azza wa jalla bi fi'lil awamir wajitna bi nawahihi ala ilmin wa basiratin in ji ibnu usaymin rahimahullah yace kana iya cewa ma'anar ta kawa shine neman kariya daga azabar Allah ka tsaya tsaye wajen duk abin da aka ce zai kai mutum wuta ka ce a'a nisan ce shi ta bangaren ne ta bangaren bin umarnin Allah subhanahu wata'ala da nisantan hannunsa kuma ala ilmin wa basiratin kai abun da ilimi kuma da basira ba da ka ba da ilimi za ka yi da ilimi da basira wato da ilimi da cikakken hankali to shi Allah yake wattaqullah ku yi gawa sai kuma yace Allah alimun bi zati sudur Allah mai ilimi ne bi zat kalmar zat na zuwa da ma'ana da dama a Qur'ani yana iya zuwa a matsayin ismul mawsul zati sudur yana iya zuwa matsayin sahibatu duk yana iya dauka a qur'ani so zaka Allah masani ne da abun da ke cikin kira ba malamai suka ce inna allaha alimun bi sahibati sudur Allah subhanahu wata'ala dukkan abin da ke cikin zuciyarka Allah ya san shi saboda ya alamu sirra wa akhfa in akwai abin da yake sirri kuwa Allah subhanahu wata'ala ya san shi mafu tayyib kula ga wannan wajibi ne gare mu mu kiyaye Allah ya kira ta gawa sai yace kuma alimun bi zati sudur malamai suka ce dalili shine ta ga wannan cikin kirji ne a cikin kirji wato a zuciya shi zuci as-sadr shine jam'in as-sudur jam'i ne na as-sadr as-sudur ala wadani al-fu'ul mafhum shine kirji a cikin kirjin kuma inda aka sa tsokar zuciya shine fu'ad linusabbita bihi fu'adaka to inda zuciya take cikin halittar da aka za zuciya Qur'an ita tsokar sunan ta kalbo to shi za wata ran sai Allah ya kira kirjin ba wai kirjin wannan kashin yake nufi ba a iya nufin tsokar da take cikin nan ne idan ya kira Qur'an din shine an kira muhallin zuciya ana nufin zuciya din mafhum tayyib yanzu misali kana cikin mota sai wani ya zo shekin kinkin aka kai mota sai ka ce za a jefa ta akwari jagana kar ku jefa na akwari ko a rijiya misali rijiya za a je wata kana kar ku jefa sai ce ba fa kana mu jefa ba kai hakuri mota za mu jefa kuma kai kana tafi da Allah an nemi zaman lafiya to shi yasa idan aka kira wurin da zuciya take nufi ana nufin ita ne saboda dukkan kirjin kan nan muhimmin abu a cikin shine zuciya idan aka ce mota ne kana cikin abin da aka yi da mota ko a zo a sa fetur a sa wuta za a kona kana ku bari ne ya ce haba ba kai za mu kona ba mota muke so mu kona ai ba ne a zauna lafiya ba to shi sa duk da aka kira as ko al-fu'ad to ana nufin al-qalbu ne malamai suka ce da yace wattaqullaha kuma yace inna allaha alimun bi dhati sudur iya nufin cewa shi taka wanda aka ce ku takawa a zuciyar take ji Allah yace yana da ilimin abin da ke cikin zuciya wannan kuma manzon Allah yace at-taqwa hauna sai nuna kirjin sa yace akwai a takawa tana nan wurin ne haka manzo Allah ya yake takawa tana nan kuma ga hadisin bukhari inna fil jasadi mudghah duka menene akan zuciya ake magana takawa gaba ɗayan ta a zuciya ne ikhlasi a zuciya ne ba ba a iya gane yakinin su sai dai a ga alamar su shin zaka ce wani akwai alamar takawa tare da shi wani akwai alamar ikhlasi tare da shi hada huwa ma nasibu wallahu Allahu hasibu ana ga alamun su amma yakinin su Allah kada ya sani Allah ya samu a cikin bayansa masu tagawa Allah ya samu wani lafiya na'am ya أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله بما تعملون an shiga aya ta takwas ina da wai na zo da sha'awar mu ko aya hudu amma karatu sai gagara bai tafiya gaskiya ko za mu kara zuku sosai <laughs> ina sha'awa a tafi da yawa wallahi na zo da sha'awa a samu ko da aya uku zuwa hudu ban san yayi zai ba ga mun shiga ta biyun kuma lokacin ya zo ba. ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'a kai imani kunu ku kasance qawwamina lillahi shuhada bil qist ku zama qawwamina masu tsayawa lillahi don Allah shuhada kuna masu ba da shaida bil qist da adalci wala yajrimannakum shana'anu qawmin kada ku bari ya ɗauke ku gaba da ƙiyayyen wasu mutane ala Allah ta adilu ya hana ku yin adalci idilu ku yi adalci kuwa shi aqrabu taqwa shi yafi kusanci da takawa da aka ce ku yi a bayan nan yin adalci shine niyyar ku takawa wattaqullah ku yi cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah ma'anin ta kawai cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah inna Allah lalle Allah kabirun mai cikakken ilimi ne na sirri da zai bada labari bima ta'amaluna da abin da kuke aikata ba. ya ayyuhal ladina amanu wajibi ne duk mai imani ya karkata kullun sai saurara makum sai kunu ku kasance irin amri ne kawwamina kunu kawwamina ku kasance kawwamina kawwami na anan a matsayin menene ana hau ya zo ne a matsayin khabaru kana kunu kawwami na ai kunu antum antum da za ka kaddara din shine ya zama ismu kana kawwami na kuma zai zama ne khabaru kana eh mansubun bi eh bil ya'i to kunu kawwami da ku zama masu tsayawa yana daukan biyu ko ya zama kawwami na iya nufin kasratul qiyam ko kuma ya zama nasaba ce kawai ku zama jama'a da duk inda kuke kuna masu tsayawa lillahi lidin nan ne ikhlas ku zama masu ikhlasi wajen tsayawa ga Allah dukkan aikin da mutum yayin ba don Allah ba Allah baya karba sai sa Qur'ani yace fa abudillah mukhlishan lahu din kuma wa ma umiru illa li abudillah mukhlisina lahu din khulafa kuma ala lillahi dinul khalis duka wannan da ke bayyana mana aikin da aka yi don Allah shi ke karba duk abin da za mu yi a duniya in ba Allah ake nufi ba Allah ba zai karbe shi ba ribar aiki da shine ai aikin dan Allah in kuma aka zo yi sai a duba farin jakada sallallahu alaihi wasallam ya aikata idan aka yi wannan shi kenan an ci riba a yi don Allah kuma a yi koyi da sunna Mako sai za ka kunu ku kasance kawwami na da wajen fa'alina yana yi daukar siga ta mubalaga li kasratil kiyam yana yi dauka kuma nasaba ne lillahi don Allah da ikhlasi shuhada shuhada jam'i ne na kalmomi biyu jam'in shahidun yana daukan shuhada mafu shahidun in an ce shahidun wanda ya shahada a filin yaki man kutila duna mali fa huwa shahidun misali to jami za ka cewa shuhada kuma yana daukan jami'in shahidin wanda ya halarci abu mafhum wanda ya halarci abu ya zama shaida na ya zama mai yana iya zaman jam'insa sa shuhada kamar yadda Allah ke cewa fa illam innal ladina yarmuna musa kuma ya fi bi arba'ati shuhada kaga bai zo da shaidu ba anan ba wanda suka yi shahada ba shaidu ne to zaka shuhada na iya zama jam'in shahidun ala wazani fa'ilun yana iya zama jam'in shahidun ala wazani fa'ilun sai a ce shuhada ai ku ala shine mizanin mafhum to zaka ku zama shuhada masu ba da shaida bil da yin adalci a ko ina za ku yi shaida to ku tabbatar kun yi adalci a cikin shaidar taku shi yasa ayoyi da yawa Allah ya wajabta mana yin adalci a cikin shaida shine bil da al qist shine al adl shi yasa Allah yake wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitina ku yi adalci don Allah yana son masu adalci hadisin muslim manzala ke cewa al muqsituna ala manabirin min nurin ala yamin Allah yawmal qiyamah masu adalci musamman shugabanni suna kan manabir minbarorin haske a hannun daman Allah subhanahu wa ta'ala yau shi na ranar kiyama shi adalci ko a akan abokin gaban ka ne dole ka yi shi shi sa yake bilkis akwai yar uwar ayin aran ma cikin suratul nisa'i ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamin bil qist shuhada lillahi walau ala anfusikum ولو ala أنفسكم أو الوالدين والأقربين جزاكم الله خيرا في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالكسر شهداء لله ku zama masu tsayawa da adalci a cikin shaida da za ku bayar don Allah subhanahu wa ta'ala in an nemi ka bayar da shaida akan menene to kai bayar don Allah idan za ka yi hukunci ka yi da adalci wannan shine ka'ida wacce baya yarwar wannan ne a can Allah yake cewa walau ala anfusikum ko akan illar kanku za ku faɗa ku faɗa idan aka ce kai shaida akan ka faɗa gaskiya ka ce gaskiya kurakure na ina da laifin kaza ina da laifin kaza ina da laifin kaza ina da alherin kaza ina da alherin kaza ina da alherin kaza ma'anan adalci shine i'ta'u kulli bi haqqin haqqahu ka ba wa duk wani mai haƙƙi haƙƙin da ya cancanta a cikin maganarsa shine kai adalci to ko akan ku ne awil walidai Allah yake ko akan iyayenku ne suka yi laifi za ku yi shaida ku bada adalci ko da abin da zaka fara zai sa a yanke hannun babanka Allah ya sauwaje to a musulunci ka faɗi gaskiya aw wal aqrabin ko akan makusanta ne ko akan wane ko kani ko da ko surfi ko aboki Allah yake kai adalci wanda yasa manzon Allah yayi adalci a cikin sa saboda adalcin musulunci sayyidina Umar yana amirul mu'minin ya je gaban alkali an yi shari'a da shi sayyidina Ali yana amirul mu'minin ya je gaban alkali an yi shari'a da shi kafuri ma ya ta da shi bai hudi a shari'ar kuma alƙalin shi yake biyan alkalin albashi manzon Allah zai yanke hannun mafuzumiya ta yi laifi aka zo aka roƙe shi usama ya roƙe shi kibbu rasulillah ibnu hibbi rasulillah kada manzon Allah ya manzon Allah ya fice da kuka ranar ba juma'a bane ta ce hakan minbari yace ya ayyuhan nas innama ahlaka man kana qablakum idza saraka fihim sharif tarakuhu wa idza saraka fihim ad-da'if aqamu alayhi al-hadda yace abin da ya halakar da ku shine idan babba ya laifi sai a rabu da shi idan karami yayi sai a ce to akwai doka lo al order amma babba sai a ce to waɗannan ayi manya ne suna da immunity sai ce wallahi law anna fatima binta muhammad sarakat la da ha, inda ya kana na fatima za ta saka za ta yi sata annabi ce wallahi dan yanke hannunka wannan shine asalin kololuwar adalci extraordinary justice kenan wato adalci da ya kai fix kenan supreme kenan adalci yan cikin sa zai yanke hannunka sallallahu alaihi wasallam shine karshen gata idan ƙata ta yi ba za a ba za a yi hukunci wannan shi ne asalin abin da ake cewa retributive justice akwai fair hearing akwai equality before the law duk wanda ya karya doka a karya shi abin da muka rasa a kasar nan kenan muna roƙon Allah sabon shugaban ƙasa da aka samu Allah ya ba su ikon dawo da wannan waɗanda suke ba mu ba sun gagara shi an ba su mulki sun gagara musulmi yanzu ya hau muna addu'a Allah ya sa ya kwatanta adalcin Qur'ani don wanda bai gane kan musulunci bai gane idan yau yayi nasara musulunci ne ya nasara idan yau yayi failin to babu kokonto addinin Allah ya ci baya saboda ko muna so ko ba ma so waɗanda suke tare da mu suna fassara addinin bisa ga ayyukanmu ne so duk aikin da muka yi na kware da awa muke zuwa ga addini Allah ya ba shi ikon yin adalci da lafiya to wannan shi yasa dole sai an yi adalci shi yasa in ka ji asalin adalcin musulunci immunity da ake ba wasu mutane addini bai zai da su ba kamar yanzu conflict na Nigeria yanzu nan ya ce governor deputy governor president and the vice president they cannot be interrogated or imprisoned for any action they may take while in office su la yus'aluna amma yas'aluna wa hum yas'aluna babu wanda yake tambaye su sun fi doka amma ba haka addini yake ba duk wanda yayi kawai a hukunta shi wannan shine adalci babu sakamakon tsakanin babba da yaro mai mulki da mara mulki wanda ya taba doka ta yake a kansa wala yajrimannakum kada ya dauke ku shana'anu qaumin yayyan da wasu mutane suke muku idan qaumun ya zo shi ba a kira maza da mata ba to yana nufin maza da mata kaman inna arsalna nuhan ila qaumihi idan qaumun ya zo aka kira mata to qaumun maza ne ya ayyuhal ladina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minkum wala nisa'un min nisa'in to anan bai dauki mata ba to anan qaumun din nan ana nufin asali ahlu makka ne da kuma kafiran madina kula ga wannan ya dauki maza da mata ana Allah ta adilu kada wannan ya hana ku yin adalci idilu ku yi adalci huwa shi aqrabu taqwa shi yafi komai kusantar da ku zuwa ga takawa da wannan malamai suke ce mana idilu huwa aqrabu taqwa ya nufin cewa akwai ayyukan da ke aqrabu taqwa akwai abu adu taqwa akwai ayyukan da suke kusa da takawa makwabta ne akwai wanda suke nesa da takawa to adalci shine makwabcin takawa idan kana son zama mai takawa to ka zama adali adalci na sa ka zama kusa da takawa mafhum wattaqullaha fi takawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ai aiki wani ya ci wani me yasa Allah yake la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu husna ashe wani ya ci wani مفهوم كما الإيمان جزء وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان حديث البخاري أشي أيكي وني أشواني كون كان نيمان أيكي مقف سنتكوا دفكي مقف تا أبو كني باسا ربوة شيني آدمشي wattaqullah ku yi takawa zuwa ga Allah inna Allah lalle Allah khabirun daga al-khubur ne khabirun ala wadan khabirun in an ce khabirun ya ce a ce alimun alimun ilimi ne khabirun kuma shine al-ilmu bi bawatinil umur ilimi akan sirrin al'amura internally kana da secret na al'amura to shine khabirun to Allah yana da ilimi na sirri wanda dan adam bai da shi bima ta'maluna da abda duk abin da kuke aikatawa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam hadha huwa ma yuridu billahi tawfiq amin أعوذ بالله من العلي الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته malam mai tambaya ta farko yana tambaya ne dangane da amsan da mana ya bayar a tambayin jiya na cewa matafiyi zai yi sallah a cikin motar da lokacin sallar wato ya sani shi ne shi tambayar mana ya zai yi da alola kuma wurin babu baya ko kasa ai zai wani bayani Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen yake ce ana iya taimama alal guba idan ka ga kura babu kasa ko da akan kafin ne ka ga burbudin ta a cikin mota idan ka gaba ta yi al-gubar kura yace yana tsaya a matsayin sa'idan tayyiba fata yamma mu sa'idan tayyiban yace al-Gumar, ko kura ta gabar kudin ta akan flo din mota idan kai haka bismillah ka shafe fiska da hannunka ka yi taimama wannan shine ka'ida kuma ka'ida da wanda mota ba ta tsaya samu ruwa ba ishe ke taimama ko shine idan sallah ta zo lokacin sallah ba ku da ruwa Allah yake fata yamma mu sa'idan tayyiban suna kan matsalar ka mai sauki ne duk abin da ya sauka ka sun ya kusanci da samun kura ko burbudan ka sa akai sai kai a akai idan kan su da kake zaune ne idan glass da ke gefen ka ne idan fulo din da kafar ka take ne duk inda ka gaya kusa da samun kura ko burbudan ka sa ka bige shi kai bismillah kai ma, insha Allah ta'ala kai sallah haka yayi Allah ya amsa mana gaba daya wallahu ta'ala alam na siyo ne to mana ya ni maganar da ake cewa duk wanda ya alola ya taba hannun wato sun sani hannun ya taba gaban sa a ya kare wannan hadisai ne guda biyu akwai na tsalik akwai na basra rajulun masa zakarahu fa kana innama hiya jiz'atun minka a hadisi ne kuma man masa zakarahu fa ta tawadda magana mafi inganci akan jam'u Shi shine wanda ya taba gabansa ba dan da sha'awa ba wani abu ya ji ko ya soke shi ya taba ko a cikin kuskure hannunsa ya taba babu abun da ya fita a gabansa wannan allurar ba ta lalace ba wanda ya taba gabansa don jin daɗi kamar yana masturbation sa ke dan ko shi kuma wani abu ta warware wanda ya dan jin daɗi ya ji daɗin amma wanda ya kama ko dan wani abu na susa ko dan sa wanda ya taba gabansa ko wani abun da ya kama da wannan bai sani ba gaskiya wannan baya warware alwara alwala a cikin magana mafi inganci na ma'abota ilimi mafhum don a ta nabi ce innama hiya babu'atun minka ai tsoka ne kai a jikinka gaban nasa a wancan kuma da aka ce sake saboda akwai sha'awa idan dan sha'awa aka yi aka yi masturbation aka ji dadi to anan akwai bukatar sake alwala ma a da zalika sai ta bi wajibi wallahu ta'ala ala na sai wannan yake cewa malam menene matsayin addu'ar da ake wa abu shin hakkin sa ne lalle in ka da shi kai maka ko kuma sunna ce kawai sunna ce ta karantar barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khairin babu inda ya tabbata cewa wajibi ne abin da yake wajibi a cikin haƙƙi na aure shine amsa waliban akwai dama anan annabi yace wanda bai je faga da asa abal qasim ya saba baban qasim amma wannan addu'a idan kai ka raye sunna kana da rada, idan ba kai ba kuma shike nan ba ka raye sunna ba muna fatan ba ka da dai amma dai ba ka raye sunna ba musulmi na kware kuma yana kokarin raye sunna ko ina ya samu kansa wallahu ta'ala sai na karshe shi cewa malam menene ma'anar rasmiyya in an ce abu rasmiyya shine kamar a ce officially abin da aka tabbatar da shi officially wato aka tabbatar da shi ya zama doka ko tsarin tafiya idan muka ce kaza a masallacin nan rasmiyyar da shine an yi mitin an ce ga abin da masallaci ya dauka na doka mafhum sai misali yanzu idan ka ce mata masu zuwa tafsiri sai zuwa ne kaji to za iya ko hukumar masallaci ta ce rasmiyan ne wato rasmiyan shine abin da yake an tabbatar da shi officially ana so mutum ya kiyaye shi ne rasmiyan wallahu ta'ala a'lam sai addu'a da da gaske akwai da shi da ziyarar da ba su da to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana addu'o'in mu ya biya mana bukatun mu na alkhairi ya kare mu daga sharri da ya bayyana da boya Allah ya samu wanye lafiya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم